sallallahu alaihi karim a yan uwa musulmi wannan masallacin wannan masallacin ya gaita ɗaya daga cikin malaman mu wanda ke koyar da mu a bulubu mara a madera da muwatta malik kuma nan ya zo ya samu littafi da suna alibari malam da ƙa'idar sunna ba za a yi na kirari ba almajiri ne Allah ya ba shi tsoron Allah Allah sa ya zama lafiya mu kuma almajirai ne Allah ya ba mu karatun tsoron Allah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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar wa ba'd yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ina jin goma ko sha ɗaya ga watan rabi'un awwal shekarar musulunci ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan ɗaya watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha 2014 miladiya gashi Allah mai girma da ɗaukaka ya tara mu a masallacin abi ubaida tabnil jarrah wanda ke dab ko ke hannun riga da ma'aikata ko hukumat wato yaƙi da miyagun ƙwayoyi wanda aka fi sani da ndlea ba don komai ba don mu gabatar da karatun da muka saba gabatarwa a wurare da dama ko a wurare daban-daban amma karatun a yau kila za a ce wani babi na ko kuma wani a ɓangare na daga cikin ɓangarorin karance-karancen addinin musulunci mahi muhimmanci saboda karatun wannan karatu na na aƙida da muka sani al'aqida ita ce farkon abin da aka fara gabatarwa ga komai da muka diba hadisin mu'azib ni a yayin da manzo sallasallan ya aike sa a yaman ce masa yayi falyakun awwala da ruhun ilaihi shahadatu allah ilaha illallah ashe kaga aƙida ko ka ce tauhidi ko ka ce tsuran sanin Allah maɗaukakin sarki shine abu na farko mafi muhimmanci duk da dai munasaba ko kuma yanayi shi ka sa la a da wani kamun wani amma dai duka dai a kai a dawo sai an dawo kan wannan asasi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah sa aqida a irin garin Sokoto da kuma koko irin duk irin garuruwa namu za ga cewa yana da matukar muhimmanci duk da dai muhimmancin sai yanzu ya ɓoyi ga wasu saboda mi saboda makirci na makiya addini makiya addinin sawa'un makiya na waje ko makiya na ciki makiya na waje muka ce waɗanda aka kafirai yahudu da nasara da makamantansu makiya na ciki ɗan bidi'a da ƴan firaƙubbala ƙungiyoyi batattu sai ka ji a matsayinka na mai karatu ko mai wa'azi ko mai tambihi ba a cika rigima da kai ba ba a cika zagin ka ba ba a cika cewa kaza da kaza ba sai in kana gana ƙida ta kai ma har yanzu cewa akai kai ni da ina son mallan wani saboda magana ya kai har ya gawa bai an bat bai suka aqida kowa wai shi ayabun bai suka aqida kowa to wannan kaga in har mun kai haka to sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don a yayin da yazzan irin wanda muke fama da rashin aqida irin yau irin wada akawa addini ko ko akawa aqida ko tauhidi cin kashi irin wanda ba a san waye ubangiji ba bale abota masa daidai irin da dukan miyagun aqidu ko alfaraqud dala da aka cewa can dauri kama kama tun daga khawariju da shi'a da mu'tazila da qadariya da jabariya da jahamiya ko da sun mutu a suna irin mi irin khawariju irin mu'tazila irin murji'a ko da a suna baka jin su to ina baka tabbacin ɗari bisa ɗari ƙidin suna na cikin mutane mutum yana aƙida yana faɗa ma aƙidodin murji'a aƙidodin khawarij aƙidodin a jabariya da jahamiya amma mai haifin laye dari bai sani ba kaga wannan akwai ban tausayi kwarai da gaske to irin haka sai a ce a dukufa ka cokan ɗari bisa ɗari ba dare ba rana sai koya ma ya da kaka sallah da arwalla da sauran zakka da hajji ba a ce ba muhimmancin ba amma mi amma an manta an yi tuya an manta da albasa ko ko mu ce an ban mahi muhimmanci an rike mai muhimmanci mahi muhimmanci an rike mai muhimmanci don in babu aqida babu tauhidi to ka sani duk abin da ka tahima da Allah Allah bai karɓa ta ba a mansura wa qadimna ila ma amalu min ila mai amalin haba an mansura duk abin da ka gabatar saboda rashin aƙida to gaba ɗaya zai zai kaface zai zukkuce saboda haka ashe kaga aƙida dole ta a musulunci saboda irin sharruka na makiya addinin a waje ko a ciki sai ka ji idan ana magana sai ka ji ya kuka damun mu da cewa Allah yana sama hannun Allah Allah yana gani Allah kaza Allah yana saukarwa irin waɗanga surutai da aka yi ta yi shekara wa shekaru eh amma gashi kun manta da ƙasa kaza ana bombin musulmin duniya ina an kai da rikicin iraki ba ku faɗi ne ina an kai da rikicin afghanistan ina gashi nan yanzu inda ake zuwa ina rikicin larabawa a egypt a ina ina sai ku dama muna da kai allah na sama allah na kaza wai mai son musuluncin kenan ha ba wani abu na ba wannan da sisa ce ita sun ka faro a can da wuri har musulunci ya shahi sannan sun ka sa aƙida ko ko sannan sun ka sa su ina fata mun gane wannan ashe kenan musulunci ba ce a ba wani barayin a wani barayin ba a matsayinka na musulmi kamili cikakken musulmi to dukan jawanibin addini zaka taɓa. Za zaka taba aƙida ne ka taba ibadat ne arwalla sallah azumi zakka ba za ka mance da lamurran addini ba ba za ka mance da wanka musulmi ba amma bai sa don wani ka bar wani kila mun fahimci wannan abu na gaba za mu sa karatun musamman wannan littafi al'ibana ibana an usulid diyana saboda ni saboda kururutawa ko yayatawa da aka yi cike da waje musamman a yammacin afirka ko yammacin afirka a najeriya ko a najeriya irin kasashenmu ko kuwa irin garuruwanmu na arewa waɗanda shi ke nan aƙida muyagun aƙida ko aƙida mugu aƙida ta yi kanta ga zukatansu sai su ce sai ka suna faɗa masu ce wannan abin da aka faɗi aƙidar gada muka faɗa muku irin wace aƙida na kore Allah irin wace aƙida na nuna a baka cewa gaba ɗaya kwata-kwata kila babu addini ko ko bai da asali irin wannan sai a ce ma wannan ita ce aqidan magabata bayan Allah na kwarai ita ce aqida ash'ariya ita ce aqida Muhammadul Gazari. ita ce aqida kaza ita ce aqida kaza sai a aure abbata masu gwarazan malamai a ce ita aqida su kai ma hasashe sai a ce ma kai duk duniya gaba ɗai ita ce aƙida da suka yi kanta kaga in ko an ka ce a ƙyale a shiru haka shi ma har yanzu akwai matsala ko ba haka ba to dole a zo haɗa mutane gaskiya shin wacce ce aqida ahlus sunnati wal jamaa ko ko wacce ce aqida waɗannan mutane da aka faɗi ina fata mun gane wannan abu na gaba ce ma masu riko da da sahabbai ko mu ce da salafu ko ka ce ahlus sunnati wal jamaa ce musu yan tsararu ce musu ba kowa ba ce musu batattu ce musu ba su giran manzon Allah ce musu shi ba su sallallahu alaihi wasallam ce musu ba su girma auliya ullahi ce wasu ba san darajar waliye ba ce waɗannan duka gane cewa ƙazuwa ne da ƙaƙe ko ba haka ba da kuma kawar da magana gurbinta to duka waɗannan abubuwa in ba mu zo mun kai karatun ba to lalle abu mu ba su fita abu na gaba yan birya suna ɗaukar wani salo shine mi shine tadda rigima da shiga wurin magana ana ƙaryatar da abubuwa sun samu damar yin haka na a yayin da duk malami ya tashi ya faɗi abin da ya ka faɗi komi gaskiya al'amarin in ya faɗe dai babu marjari babu masdari babu abin da ya dogara ga ne amma yanzu da salo ya samo wanda kuma salo na mai kyau na a karanta mutane littafi gashi tuwa da tuwa a ja baki a fassara ina da ai baka musu a yau in mun ka ce littafi ɗaya kawai ba komai a hannuna ni ce abul hasan al-ash'ari aqida ga da yan sakkwato ka cewa ya ash'ari suke ba daidai take ba batata ni wuce kaga ai da ba mutane cikin duhu ko sai a yi ta ɓaci a yi ta suka wani ya tashi ce a duk abin da ya faɗi ƙarya na to sai muka ga cewa irin hanya mafi kyau ga littafin abul hasan al-ash'ari wanda aka cewa ash'ari ga ita aka biya da sakkwato ash'ari ga ba sakkwato ba mafi yawa a ce yammacin afirka ko ko mu takaita mu ce yammaci ko ko arewacin najeriya duk ash'ariya suke yi hatta da canda da aka rubuta suna rubuta shi ɓaro-ɓaro ash'ari a ƙiratan ko ba haka ba to sai kaga ka hujja kenan a karanta mai ga littafin da shi wannan ash'ari ya rubuta da kai ne mu duk abin da mun ka faɗi ba mu ce komai ba shi ya faɗi in ka yadda wallahi alhamdu in baka yadda ba kai da shi ko ba haka ba duniya ta tabbatar da ƙarya kai ba shi haka biya ba tunda dai ga abin da shi ya ce ina fata mun gane wannan to saboda haka daga yanzu insha Allah kila mutane da yawa za su yi mamakin yasa muka rike littafin Abul Hasan al-Ash'ari ko cikin littattafansa muka ɗauki ibana ibana tana da abubuwa da yawa daga ciki abul hasul ashari kamar da waɗi shi mahi yawan mahi yawan mutane ka biya a ƙasa ga ta ɓangaren aƙida ashariya yayin da ashariyar da aka dan aka cewa ita aka biya an jingina mai ne ko ko an ƙara mata gishiri ko ko ya barra da ita abu na biyu mun sa ibana saboda shi an littahe na ƙarshe da ya rubuta a rayuwa ta yi da ya rubuta wanga littafin bai aza wani alif ba na wani bayanin wani abu Allah mai cikawa yayin da ku ya rubuta littafin sun yi saba'in to kaga in zamu mai adalci a ƙarshen littafin ya ce wannan ita ce da gama komi ya ce wannan ita ce aqidat salafu salihi tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ina da tabi'ut tabi'in yace kuma ita ce aqidat dukan mazahibul arba'a ita ce aqidar imamul imam ahli sunnati wal jamaa ahmad ibn hanbal kuma ita ce aqidar da nake bisa akai kuma ina roƙon Allah ya karɓa rayuwa ta akanta to in ku haya ce haka ai kenan ko ba haka ba yau batun a ce a danganta mai wani abu aika da kaza aka duba ta taso ba shi yasa akwai bukatar mu karanci littafin kaga sai ka samu waraka wannan kenan abu na biyu kila bari mu dan tsokaci kaɗan ga tarihin shi abul hasan al-ash'ari ta kwana ka san waye shi kwana ko kila kun ka diba a bango ba sani ba ku littafin ku na bango pejin harku ya sa ko bai sa ba na wani da. ya ba da salsila tashi in babu ta a ciki ma akwai in babu ta ga dai littattafai da yawa mai siyarul alamin nubala ya kawo ta A tazkiratul huffaz ya kawo ta tabyinu kadhibir rawi ibnu asarki ya kawo ta kai malamai da yawa sun kawo ta ibn khillikan cikin a wasiyatu a'yan da ya kawo ta dun na tsaya na nazarto da yawa ina ganin cewa wani zan zo in karanta mutane amma alhamdulillah zan za mu hada da yace da wancan yace sai mu dan hidda dan wani abu wanda ya hanka ce ma waye abul hasan al-ash'ari Allah kalli kana da abin da zaka cewa game da shi na farko abul hasan al-ash'ari kamar da muka gani sunansa aliyu ibnu isma'il ali ibn isma'il ابن ishaqa ابن salim ابن isma'il kuma ابن abdullahi الله musa موسى bilal بلال ابن ibinu Abimusa ابن musa موسى ashari wannan shine kila da wani naku ya dan rage ko ya kara to wannan dai ko da ba ga wani ba kana ya ka kara shi ba matsala game da wannan muka diba علي بن إسماعيل ابن إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري ببن صحابي منظور الله صلى الله عليه وسلم شيني كاكنسا نتارا كاكنسا نتارا شيني أبو موسى الأشعري ina jin abu musul ashari lada iya bai da bukata zuwa ga ai wani dogon bayani game da shi na farko ka san dai sahabina wannan kai tsaye babu jaya game da wannan abul hasan al-ash'ari dan aljanna na yana cikin waɗanda mun sallah sallan yawa addu'a aljanna yace allahumma ghafir dhunuba allahumma ghafir lahu dhanba wa adkhilhu aljannata Allah ka gafarta mai zunubai ne Allah ka shigar da shi aljanna a wata ruwaya Allahumma ghafir li Abdullah ibn Qais wa adkhilhu aljanna Allah gafarta ma Abdullah ibn Qais ka shigar da shi aljanna Abdullah ibn Qais shi as-sunanai kunya ta shi ne abu musa al-ash'ari kila mun fahimci wannan kaga saboda haka shi abu musa al-ash'ari ba bukatar wani game da shi ko ko wani bayani dogo game da shi Allahumma sai mun zo cikin tarukan sahabbai wannan sai a wasa a kalima al-ash'ari wannan ta abu musa al-ash'ari ta saboda mi nisba ce zuwa gare kila an fahimta shi asalin ash'ari nisba ce zuwa gare ko kabilat wadda ta fito a Yemen kamar da muka san tare Abu Musa ashari to sai mu dawo kan shi wa kan shi abul hassani shi wanda muka magana a kai ne wannan ya kila daga nan za ka gane wani abu karatun da aka yi na azumin bara ko in ce na ito eh na bara tun da shekarar ta kare wani dan a nan sokoto ya kambama ash'ariya yana ce ash'ariya ita ce aqidar sahabbai saboda wanda ya kafa ta sahabi na al-ash'ari kila kun gano inda ya kure ko ba haka ba abul hasan al-ash'ari kalima ash'ari ta tajamai hankali ya aza shi abul hasan al-ash'ari sahabina bai san daga wani daga wani daga wani daga wani lakabin kakani shi al-ash'ari shi na ya tabiya tai kila an fahimta sai ce aqida ash'ariya masu wa da ita ba su ko sani ba don aqida ta da babban sahabin annabi Abu Musa al-Ash'ari ya kafa kuma an kasashe ga radio da TV ana ta yada ana kallo kuma ana ta girgiza ka an kace ashe hanyar sahabbaita ko aka ta girgiza kai ka gani ba to abul hasan al-ash'ari shi ba sahabi bane hasali ma za mu ji lokacin da an kafi sa ko ko mu ci a takaici a ya kasa shekara ta 260 in ka fa takaita ma 260 akwai suka ce 270 amma mahirin jaye wanda mutane sun kafi tattaru kai ne 260 da Allah da an kawo 260 bayan hijira sahabi na ko ba sahabi ba 260 fa kai ba ka ce mai sahabi ka ga in ba duhun kai ba wuciya ba babu zaka ce ma ash'ariya wa aqida sahabbaita saboda don dai ka ji ash'ariya ciki ko ba haka ba dai kenan <clears throat> a abul hasan al-ash'ari ana mai laqabi da al-imamu imamul mutakallimina in kun ga diba bangon littafi an sa al-imamul mutakallimina al-mutakallimin daga ilmul kalami ya fito ilmul kalami ko ba haka ba kamun mu kai mu yi magana game da shi tun harko in ka san ajin ko suka ta ilmul kala ko ko ilimi na ko ko abuna wanda ahlus sunna kawa raddi amma me yasa abul hasan al-ash'ari gashi ahlus sunna da aqida ce mai kyau dami dami kan ta mutu amma still ana ita ce mai imamul na raddi na ga yan bid'a ko ba haka ba in mun ka bada tarihi ne muka faɗi wani abu zaka ji dalili duk da duk wanda an kace mai yana min almutakallimin suka ta ahlus sunna a fahimta a ce yana da ilmul kalami ko ko mutakallimun na kalamu kila ka san magana ai ko amma za mu fassara ka jiya suka ta amma me yasa masu kambama abul hasan al-ash'ari ina nuhin ahlus sunna na Quran sun yadda a kira shi imamul mutakallimi kila in muka zo ga amsa za mu ji haka nan wannan ke da abul hasan al-ash'ari kamar ni ban labari kamar ni ambata farko an shekara ta 260 bayan hijira ya yi karatu ga malamai kamar da aka sani daga cikin malamai akwai abu khalifa al-jumahi akwai abu ali al-jubba'i abu ali al-jubba'i rike min shi sunansa muhammad ibn abdul wahhab sunan mutanen kirki ko sunan muhammad ibn abdul wahhab na saudiya yawwa amma shi wanga kamu kamu kamu abin wanga ya gabata tun wancan karni an kai shi ko shi an malamin wa malami abul hasan al-ashari duk ya gubar da abul hasan al-ashari ga wanga ya same ta duk ya bata batar da ya samu kaji a tushen ta ga wannan Muhammadu ibnu abdul wahabi abu aliyin al-jubba'i abu aliyin al-jubba'i in ka so ka ce al-mu'tazili nan mu'tazili wanda yake na da kibari na kwaran in akwai mu'tazili na kwaran wanda kayenta sai mutuwa to shi mu'tazila kuma shi ya tarbiyantar da Abul Hasan al-Ashari kamar zamuji. ji yayi karatu ga Zakariya as-Saji yayi karatu ga Sahal ibn Nuhin da duk dai waɗanda a cikin babakokin su duk yayi karatu gare su dama abu na dai wanda an ka sani mutum ba a hawate da ilimi dole karatu yayi kuma ta karatu aka bacewa ko ba haka ba kamar da ta karatu ake garuwa, in mallamin ka gyararre ka gyaru in mallamin ka batacce ka bace ko ba haka ba tunda hadisi shi muna ishara ga wannan kullu mauludin yuladu ala alfitra illa anna abawayhi wa hawilanihi aw man aw nasrani aw majsanihi a shiga in ka to duniya salun alun ka ka tahowa akan aqida ta kwarai amma wanda ka tashi hannu nai wanda ya tarbiyar ka shi zai bar da kai to abul hasan al-ashari ta wajen neman karatu ko ko ta wajen haka ya samu wannan matsalar kamar yadda yayi karatu ga Muhammad ibn Yaqub al-Muqri yayi karatu da Abdurrahman Bin Khalaf in muka diba cikin malamai ne ko akwai ko ba haka ba jakkan magorita akwai na naci akwai na zubarwa ga Alil Jubba idan mu'tazilina amma mun ka diba mu ambaci wani wanda muka ce Zakariya ibn Yahya as-Saji ko wannan yana cikin ɗaliban al-Imam Ahmad ɗalibin Imam Ahmad na kai kutun ɗalibin Imam ya ka aqida kenan ko ba haka ba amma ina kai da abinda da Allah ya ƙaddara. ko ba haka ba kuma zai yawa malami ka karantar da wani rinjaye cikin malami wani rinjaye ɗalibin akan wani ko wannan kenan abin da mu dan ambata wannan kaɗan don dai ka san yayi karatu karatu kuma na kwarai ko ko karatu wanda aka aka ce maka karatu wa kana ajaban fi zakka wa quwwatil fahmi ibn abu hasan al-ashari ya kasance abin ban mamaki wajen kwanya wajen kwakwalwa da wajen kai hin gane karatu kai tsaye ayi karatu a gane alhamdulillah sannan ya zauna cikin firka in za mu ce mata firka don haka aka cewa kusan akwai mazhabi daban sannan akwai ɗariƙa daban sannan akwai firka ko yana maganar aƙidu a sai a ce firaqud ko to ya zauna cikin firka ta mu'tazila Abu Hasan al-Ash'ari ya wallafa littattafai a yayin da yake mu'tazili da yayin da yake ash'ari da yayin da yake ahlus sunnati wal jamaa duk ya wallafa littafai kala kala na farko daga cikin littafai ne yayi al al'umdu fi ru'ya yayi al-fusul fi ar-radd 'ala al-mulhidin wanda ya maidan ma yan bid'a raddi yayi al-mujazu yayi khalqul a'mali khalqul a'mali yayi as-sifatu inda ka tabbatar da sifofin Allah yayi ar-ru'ya bil absari magana ce ta cewa ana ganin Allah ranar alkiyama yayi al-khas wal 'am littahina da maidan jihar jahamiya da mu'tazila raddi yayi idahul burhani yayi ash-sharh wat tafsil yayi jumalu makalatil mulhidina inda yan batadai ya in kawal zan tukkan batattu ɗaya tara cikin mai san musu raddi yayi alqami'u fi radd ala almulhidina yayi jawabul khurasaniyina wa yayi jawabu siratiya yayi alfununu fi radd ala almulhidina yayi tafsirul qur'ani at-tafsir ya sami al-muhtazal yayi al-ibana fi usulid diyana yayi maqalatul islamiyina duk waɗanga abul hasani ali bin isma'il ibn sihaqa ibn salim ibn isma'il bishi yayi su cikin su kuma in ka diba in muka tace lokacin magana waɗanda yayi a cikin waɗanda yana raddi a kan yan bid'a sun fi yawa za mu zo ga tafsir abul hasan al-ash'ari kamar da muka ce ya tashi lokacin da aka haife sa yana ɗan jariri yana shan mamma uba ne ya rasu Ismail ibn Ishaq ibn Salim na uba ne ya rasu wasa ta gama idda tun yana shan mamuha sai wani mai suna Muhammad ibn Abdul wahab Abu Ali al-Jubba'i sai aure uwa ta al-Mu'tazili dinga da ya aure uwa ta to ya zo kuma yana dan jariri shi kenan sai tashi kan hannuwa ne ya karantar da shi tun yana yaro yana yaro yana dan shekara bakwai shekara goma shekara ishirin shekara talatin duk shi ka bashi wannan datan nami na mu'tazilanci bai koya mai komi ba illa itizal hanyar sanin Allah hanyar gane Allah ta hanyar tunane ta hanyar kamutan sakitan ba ta hanyar alal wa sunnati ba ta hanyar komi na karɓar gyara har Qur'ani da hadisi in dai bai daidai da hankali ba ta hanyar musun Allah da siffofi ne ta hanyar mutunce ma Allah da nuna Allah ajizi ta hanyar Allah bai isa bai kone ka in ka bota mai kamar da Allah bai isa ya gafarta ma ba in ka saba mai kila ku fahimta irin waɗannan magunguna waɗanda ka tadan ma da hankali wanda ha ganin cewa kai yanzu ko kahirin yau kahiri wanda an gace shi suna ne kahiri kila na jiyon faɗi to irin suna wancan mu'tazila ka faɗi waɗanda kuma suna cewa wai sun yarda da Allah sun yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila an fahimta kan haka ya shiryar da ko ya aza abul hasan al-jubani abul hasan al-ash'ari kan wannan aqida sai da ya shekara ya shekara guda guda guda 40 cikin ta shekara 40 abul hasan al-ash'ari na mutazilanci kai ma in hada ma sai da ya zan babban mallan saboda irin haka ne in ka tarbiyantar da ɗalibinka yana yana yana yi zan har kai ka zo ka zanna ka huta ko kai uban tahiyat shi ya ɗauki komi da muƙabala da taƙaddama da komi ya ɗauke to sai da abul hasan al ya koma duk inda zalanci ka shiga ya shiga yazzan duk matsayinka na mu'tazili dole ka ce abul hasan ya ce ni shi ubanka ciki kila an gane to ya kai can amma sai mu ce rabu da kana abu kan ikhlasi kai tsakanin da Allah kai ba ciwa ciwa ta ba ka san mu yan yan bid'a mu na yau ciwa aka akai ko ba haka ba to shi yan shi gaba ɗaya ta da haraka tsakani da Allah ya kai to ka san duk wanda ke sa ikhlasi ga al'amari ne kuma shirya aza yi kawai abin gada da yake shi a shirya shi yasa ya rikai gaba gaki to sai Allah ya yi dibi zuciya ta yi sai ke boshi yana karatun alkur'ani yana karatun wasu littattafai na musulunci sai ga suna cin karo da aƙidar da suke a kai. anya a ce Allah bai da iko kan komai Allah a ce kaza anya yana yiwa a ce kaza anya sai kawai rannan ya bit ya bace yadda ya kulle kai ne kwana goma sha biyar bai hito ba yana ta roƙon Allah daga karatun alkur'ani sai sallah sai roƙon Allah Allah shi gwada mai shirya. Allah in dai hanyar gada yake bisa kanta ba ita a shari'a ba ta bullewa ubangiji Allah ka gwada mai da ka bullewa Allah ka aza shi kan hanyar kwarai kawai sai ji gaba ɗai wasu tambayoyi da bukata masu bukata amsa suna ta homai in yawa kai ne su sai ji babu amsa akan aqidar su in ya koma ga qur'ani ko gari sai ji amsa ta saboda haka sai ya fito farkon abin da ya fara ya je tunkari malami ne abul ali al-jubba'i yace Allah gafarta malam ni yana da wasu yan tambayoyi sun shige min duhu ina son a bani amsa game da su sai ce mi attan ka dama a mu'oke zalanci akwai aƙidu da yadda za mu bijiro su amma bari mu haɗu wanga da sun ka kwama game da shi cewa ni cewa Allah bai da ikon ya sa ka aljanna in dai ka bauta ya sa ka wuta in dai ka yi mai ɗa'a wato ma'ana in kana musulmi to ɗan ka ta lahira dole Allah ya sa ka aljanna kuma in baka musulmi in an ka ce aljanna dole Allah ya sa ka wuta baka musulmi biyu kenan ko kahiri tsagwaro ko ana bara ana kun ga kenan komi ana tabawa ko ba haka ba in dai ka sa wala to dole Allah ya sa ka wuta duk su cewa suka yi idan kana da imani tsura ne 100 bisa 100 aljanna idan kana kahiri wuta sai suka ce to shi ko wanda ya hada musulunci da wancan barna da kyau sai sun ka ce a fi manzilatin bai na manzilataini yan ka ta lahira bai aljanna bai wuta amma to kuma sai aka ja musu sun san lahira babu wani abu in ma wuta ko aljanna ko da suka ce to aka ajiye shi har wani lokaci sannan Allah ka da shi ta gaba dai amma bai shiga aljanna dai kuma eh shiga su ka shiga aljanna har yau sun ka ce har abradun bai a su babu ceto gare su annabi bai ceto ko Allah bai iya ceto kaga ga mu ya kidata kuma ha musulmi na sun ce. kuma abin ka daban mamaki abin da nake son buga min gusali kaga wancan mu'tazilanci kambin mu'tazilanci shi'ar na musulunci na mu'tazilanci sun ka sun ka buda amma yau kasar ka ba abu waɗanda sun ka ce in an ka tesa sa dan ahlus sunna aljanna ce suka ba su yadda ba wani bai ci haka ba ya ce in dai baka abin da suke kai ne wallahi an ka ce an ka saka an ka ce saka aljanna sai za su ce ba su yadda ba ko kuma in kana bisa a kansu mi ka kai ba kawai banza kana wahala kanka da sallah da azumi da mi da mi ne mi ka kai wahala banza kawai ka to ka ji kaza ba a ce haka ba to zalla mi abumanci da mutazilanci ashe kenan in mun ka ce yanzu aqida mu'tazilanci babu ta a suna amma aqida tana cikin mutane ba mai daidai ba to kuma sai a ce karatun aqida ga bai da amfani wa mutane wanga bayani a ce bai da amfani kila an fahimci wannan saboda haka sai dalibin ya tahi abul hasan ashari ce alaga ta malam tambaya ne kai yace to me tambayar ka yace mutane uku na sun ka mutu ɗayansu yana baligi mai hankali cikakke amma mumini musulmi sun ka ce aljanna kama abul hasan ashe ashir yauri baki na ce aljanna dole sha Allahu am aba dole aljanna Allah so ko yaki aljanna zaya in dai wada kacce na mumini musulmi kaza kaza dole a sashi aljanna yace ya malam ban gama ba yace to ci gaba yace to shi ko guda ya rayu balaga ya girma yana kahiri kuma ya mutu kahiri yace wuta Allah so ko ya ki dole sa shi wuta yace to a alaga ta nan ban gama ba shi ko wanga yana yaro sai ya mutu ina za a sa shi shi yana yaro sai ya mutu sai tadda yi shiru yace to Allah dai bai sa shi aljanna don bai aikin komi ba don bai aikin shiga aljanna ba yace to alaga ta malam wuta zaya yace to kun bai wuta da bai Allah sako ba yace to Allah ina za a aje shi yace sai da Allah bashi nan kaje ba abu hauka da yana baka labari kana da sai ka a ah, hakan gashi gahi nan cikin littafi in kadiba gashi nan in ka diba shahi na tara inda ya daidai shahi na tara wa mai man bayyada bihi abul hasan al-ash'ari ko wujuh ahli sunnati an-nabawiyya wa sawada bihi rayat ahli al-i'tizal wa jahmiyya fa abana bi wajh al-haqq al-ablaji wa li suduri ahli al-iman wal irfan atlaju munazaratuhu ma'a shaykhihi al-jubba'i daga cikin abinda abul hasan al-ash'ari ya faranta ran ahlus sunna ya kawata huskokin su ya bakanta yan bid'a ya bata musu rai ya bayyana da gaskiya ta hito karara ya sa bakin cikin da bai kara ga yan bid'a debate din da ya da malami na jubba'i sai kawo kissat ga hana wanda zan karanta a ba sai na ja larabcin amma ga ta a imamu zahabi ya kawo ta a cikin littafin sa siyar alamin nubala shi ma in ka duba za ga nan ya ambata shahi na a mujalladi na goma sha ɗaya shahi na ɗari biyar da hamsin da shidda in ka zo ka diba a cikin siyarwa alamin nubala don kaka ce kare an kai ma sai ya ce mai to alaga su bala mu isa labarin sai ce to ina za a ce lalle nan za Allah Allah zai bari ne sai ce to Allah kara alaga ta malam idan shi dan yaron ga ya ce ya ubangiji Allah ina son ka kai ni wurin aljanna wurin wancan mutune da ka sa aljanna Allah na dama ya kai shi ce ina Allah bai kai shi yace to wace Allah wace amsa Allah bai bashi Allah yace Allah zai ce mai ai wancan da ka ga na sashi aljanna ko baka yi aikin lada yi mumini na musulmi mai tsoron Allah ya tsoratan shi yasa ni kai can kai kuma baka da komi yace to yace to yace ma Allah to Allah tunda ai shi raya shi kai kai shi ya girma ya yi ma ibada ya bota ma yi ma kaza ya yi ma kaza sai ku Allah nisa ka ki bari in kai girma ka gani in ban yi ba sannan ka sani wuta sai ka kashe ina yaro kila kuna biye da ni sai jubba'i ya ce Ah sai jubba'i ya ce ha Allah ce mai zai ai na san in ka girma dama ma. min za min yi shi yasa ni ji tausanka ni kashe ka tun kana yaro kashe ga wata ɗari bisa ɗari ka ɗan tsaya sama sama kana ɗan jin hoso hoso ban kai ka can ba ƙurya duk inda kai ka can shi kenan tausan ka na nijiya sai abu lasan sai ah to ala ga harta malam yanzu in Allah faɗi haka ba da hankali ka sa amin wani ba yanzu in Allah faɗi haka to shi wancan kahirin da an ka bari ya girma ya mutu ya shiga wuta sai ce ah Allah shi ka ji tausai ne ka kashe shi tun yana yaro don ka kai zo inda nake ni to ni ko mi ka bari hannu girma ni saba ma dori kake kashe ni ina karamin yaro sai mu zanna tare azaba ta mai sauki yace mi Allah zai ce mai sai ce kai kai waswasta waswasi ya fara shiganka ina ganin kana son ka bace to da ba ka san da an kai ehem shikenan sai a ce mi tabar makunya shikenan jubai dauki tabar makunya ya hurga yaro ko ba haka ba kamar da wani malamin ba su na ba labarin wannan kasar Sokoto an kai da shi haka nan ko an ka da ce to shi abin da ya kasar da izala na farkon towa yace to shi abin da ya kaso abin da gaskiya suka jaya bai kamata sarkin musulmi in zai bada sarwa ba mai sanarwa ya kama cewa kuna jiyawa kadirawa bai yadda ba a ce kadira su a san ka cewa kuna jiya halin sunna <laughs> tun sannan to wani tsoho sai ya furgagai ya ce to shi na din saboda babu hujja sai shi abul hasan ya ce la wallahi ma wasistu in ji mai taskira in ji mai ibn zahabi da ya ce mi waswasta waswasi ya fara shigan kana son ka bace sai ce la wallahi walakin waqafa himaru shakh yace a ah, waqafa himaru shakh jakin mallan da ya tuntube wato an kai karshe to daga nan sai Abu Hasan eh, Abu Ali al ya hasala yace to lalle ina ganin ka hita layin mu yayi mai haɗa yawa wace shi kamar da aka cewa yau ko <laughs> abu lasin ya koma ya shige masallaci ci gaba da roƙon Allah lalle waga al'amari ya batta ko da yau in dai waga to ya batta da yau kawai abul hasanu ka tattaro littattafai ko ba haka ba wani suka shigo hannunka musamman littattafan imamu ahmad ibn hanbal su ya tattaro na aƙidodi da yake da raddi akan miyagun aƙidodi ya kama dibi ya kama dibi sai ya ga ashe kawai waɗanga malamai imam ahli sunnati wal jama'a da na kamu ne da na kamu ne da na kamu sahabbai har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam basu ba komi ba qalu ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sai ji ashe su a cikin duhun bata komi an yi bayani kawai sai ɗaya rungumi aqida mi aqida ahli sunnati wal jama'a amma a yana fi budunil kutubi cikin littafai yayi nazari ya ɗauko ita ku kaida ahlus sunna ahlus sunna dan mi aka cewa ahlus sunnati wal jamaa bayan ta kai dai shi sa har yanzu wai mutum ya ce ahlus sunna na amma duk ya sa wa ahlus sunna ina baiwa bai ta da ahlus sunna babu ruwa ne da waɗanda littafai na sunna ba bukhari ba musulmi ba abu dada ba tirmizi ba nasa'i ba imam ahmad ba muwatta malik ba musnad darimi ba mu bai haƙi kuma ahlus sunna na sai a ce wai sun kafa kungiyar ahlus sunna ko ko ba yan bid'a ga haka suka cewa ba ko waɗanda da aka ba wa'azi cikin suna ta abin ga dariƙa ya kaiwa dariƙa ta ahlus sunna a tafarkin shehu usmanu karkashin shehu tijjani sai ka rasa gane to aka biya haka yanzu har da rijista ya yi mata sai ka rasa to me zai biya wai kungiya ta ahlus sunna akan tafarkin shehu usmanu karkashin shautar jami kuma ahalu sunna na kuma duk hujja zai ma karatun zai ma ba abu dawuda ba bukhari ba ka jin musulmi ba ka jin da ba ka jin mi kaga yarsu jama'a yarsa jama'a ko muna ne ahalu sunnati wal jama'a ɗaya kenan sannan kuma kai dan bid'a ko kuma ahalu sunna in kana ganin dan bid'a kaka kabe karatu ga dan bid'a bari sai an ya shawo ga ahlus sunna akwai wani kuskure da kasar yana cikin matsalolin da mun ka ƙara samu abuwa sun ka ƙara cakuɗe muna lokacin da wa'azi ƙungiya ahlus sunna alhamdulillah ta kokari kwarai da gaske ƙungiya mai albarka lokacin da ta fito tana kiran mutane zuwa ga sunna sai a yi kitibis sai wani gagarumi wurjigegen dan bid'a wanda hashi ka tahowa da kai ne ina da kasuka hashi da ka tahowa ka kai ne yace suna sun yi kaza sun yi kaza ha irin kalaman nan da aka wadi can da wuri tsohon tarihi sun cire gashin kaza kira kun san da wannan shi yayi a matsayin rana shigo izala kuma yanzu sai asa shi bisa mimbarin wa'azi wa'azi zai yi Kila kun fahimta to eh, to kai mahalan haraka ahlus sunnati wal jama'a dangawa ba shekara 100 ka ba ba 200 ba ba dubu guda ba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam take kai dukan kowa ɗalibai na kai kuma ka shekara talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin cikin bida tsuranta ɗaya rana guda kace ka kayar da an shigo sai an kace to ka mutane wa'azi Allah ne zaka faɗa musu bida ko sunnat tunda ina kasanta sunna ina kasan sunnat to a cikin matsalolin da mun kai ta samu sai a sa dan bid'a ga garumi idan ya gane ya shigo sunna sai a sa shi kenan wa'azi yanzu misali irin shehun nan ga da gare mu na yan ɗari ka misali ko ba haka ba irin manya manyan shehun nan ga musamman wancan shehin da aka ce ai tafsiri ko ba haka ba yau sai a ce yau ɗaya rana ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya shigo ya gane sunna ko ba haka ba sai a ce ta hoye muna lacca akan aqida ahlus sunnati wal jamaa ga Allah mi zai ce kusa sai an shabi sai ya tunka da walwala to haka ashariya ta zama shi babban bala'in da ya samu ashariya abul hasan al-ashari shekara ka arba'in kana mutazilanci yau ka ji ba ta karbuwa ko ba haka ba ka batta ya kamata ka yi ya koma makaranta ahlus sunnati wal jama'a su karantar da shi aqida khalisa madara aqida su fahimtar da shi alquran as-sunnatu wal kitabu ala fahmi su karantar da shi haka nan sai a danga da yan boka cewa teach yourself na an ka samu shirme ya zaɓo na zaɓowa inda ya ji bai gane ba sai ya birkice sai ya rufe to dama a cikin mutu zalanci da yake ya sha ya san matsalar akwai abubuwan da kai mai kai kai to suna biye kai kama bida mutazila sun ce Allah bai san gaibi ba Allah ba a ce mai alimu sannan alimuna amma bai da ilmu ko ba haka ba hayyun na amman bai da hayat ana ce mai asami a matsayin suna a suna na amman bai da siffar sam'u ana ce mai albasiru bai da siffar basaru kullum na buga muku misali kamar yanzu misali babu cikin mutane ku yi hankuri ko da a mace sunan wani babu cikin mutane a ce kabiru ku babu kabiru cikin mutane me aka kabiru da ana da hausa babba to babu kabiru wada ko kabiru dan tsabarare kira ku fahimce ni ashe kenan in muka ce ashe da an ka ce mai Muhammadu Kabiru so haka kage gurin jikin kato haka kika so a suna ɗaya na ko ko ko an ka ce mutum sagiru babu sagiru to an ka sagiru so haka da ce an ce sagiru kage dan shi za gani ko ashe ba suna ɗaya na ba su suka ce haka sunayen Allah suke ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce ma Allah as-sami'u al-basiru al-hayyu al-qayyum cewa ɗaya na suna ɗaya na kamar da aka sa ma Muhammadu amma ka zan barawo ka san ba ka san ba Muhammadu ko ko ba haka ba suna ɗaya na yayi daidai kitadis to waɗannan maganganu suna kawa Abul Hasan Ashari kaikai suna yi bibiya cikin hadisai sai dan dan gaggano kuma matsalar su mutazilawa ba su yadda da nasi ba ko sunna ba da hankali to sai ya gano ta hankali ma dole a ce ma Allah na da ilimi don duk wanda ya sama da kasa za a ce mai jahili ko ba haka ba sannan dole Allah ce mai raye don matacce bai komi ko ba haka ba dole Allah ce mai yana ji don sai don kai da kace Allah bai ji misa haka roko nai to in ka wa ka ji ma ko ba haka ba sannan kuma misa ka ka boyewa in kana son ka aikata wani abu ashe basiru na to waɗanga abubuwa ta hankali sai ya gano ni sai ya gano ashe waɗannan sifofi dole su tabbatu sai ya ce asifatul sifatul aqaliyya as-sab'a sai tabbatar da su wanga da mai kawai ya kawo farkon kawaidi ko su sai tabbatar da su ya ce su ɗaya sifofin Allah da ya taho daga sifatul khabariya sai jimi Allah na da hannu ha bai ya ce haka Allah na sama ha ya ta yi nauyi Allah na na saukowa daga sama ko zuwa sama duniya idan sulusin dare na uku ya rage ko ya ci bai ya ce kai ne bai ya kawar ga matsala duk wasu abubuwa na ahlus sunna ya ji bai ce haka saboda ni shikenan sai ya bar kai da ya yi kami kame ya rasa sai koma ga koma ga Abdullahi ibn Sa'id ibn kelabin wanda magabaci ne na amma ba mota na ba sadda yana mu'tazili shi Abdullahi ibn Sa'id ibn kelabi shi ka kan kan kanwa kan kan su ajubai da Abul Hasan al-Ash'ari to shi kuma wancan yana dan raɗe-raɗe bai shigo mutazilincin ba kuma ya ƙiza inda ahalus sunna to sai ta tawi to sai abu hashin asali sai ga hanya ta ta daidai da hanya ta kila an fahimta sai kama na kaltuwa cikin littattafan abdullahi ibn sa'id ibn kalabin shina cifshifta kan haka sai aka ɗagwarwa ana ƙari-ƙari wannan sai abul hasan ashari ya zanna kan ga aƙida yana yaɗata. ta da ya gano abin da ya gano ya dan rubuta abin da ya rubuta ran nan ya taho cikin masallaci ya ce ku saurara ya jama'a duk wanda ya san Abul Hasan al-Ash'ari ya san shi wanda bai san Abul Hasan to ni na Abul Hasan al-Ash'ari da yau na hita daga cikin mu'tazalanci kamar yadda kun kaga na zare rigaggatawa sai ci riga ta yassuwa sai ce to kuma ga littafan da na rubuto muku yanzu ku bi su so abin biya aka rungume su aka yi ta karatu ashe shine ash'ariyancin teach yourself kame kame roko can can ba tantagaryar dogaro akan alkitabu sunnati ba an ce ya zana cikin wannan ɗabi'at in ɗabi'ata ko ko wannan mugunya aqida za ka gane mugunya aqida ta amon kawai aqidodin ashariya. ta sama shekara hudu shekara hudu amma da yake abul hasan al-ash'ari da ikhlasi yake ta abin karancin gane sunnata akwai karatun zunzurutu sannan kuma ga ikhlasi amma shari'a ta bace da zo muna taya cikin mota da wani na cewa mallami muna tare da shi zamu zuna ce ina wannan magana kuma daidai take na ce mallami dan bid'a duk wanda kaga ya harzuka ya kan ba mai azan wai wurgejeyen katu ko ba haka ba da kun zo dan magana ek kadan sai haga duk bai gane ba aqidar da kai yanzu yanzu ko minti yuwa ta maka ka ji ka da su ko ba haka ba sai duk ta daure mai kai sai ya tiyawa ya koma ce ya koma can to haka nan saboda ka Abul Hasan al-Ash'ari cikin 'yan shekarun guda duk tuma da faduwa ya ta yi amma kamar ambata akwai ikhlasi akwai tsoron Allah akwai kaza akwai kaza sai Allah ya cika mai guri ne ya yi kitibis a halin sunna sai sun kai mai ni su kai mai wankin kwakwalwa ko so sun kai mai sabon wanka sun ka aza shi akan kitabu wa sunnati ala fahmi salafis salihi sun ka ara mai littattafan imamu ahmad bin hanbali suka karanta sai su suka jawo hannu sun ka aza kan alkitabu wasu sunnati suka ce kaga inda hagana kaji wani aka nufi kaga wani aka nufi kaji can ba haka ba can ba haka ba can kaza can kaza can kaza kamu a kare shekara ɗaya shekara biyu sai gashi ya zam farfesa na kida kuma akida ahalus sunnati wal jamaa sai gami zai sai ga babban aikin da ya rage kai ne wanda ya shekara 40 na batar da mutane ya ɗan ƙara yan gyaran shekara hudu yana aza su kan gurbaba wata hanya ya kamata yi ya gano gaskiya ya dawo ya faɗa mutane gaskiya ɓata ta kuma ya faɗa da duk wanda ya saba ma gaskiya kuma ya yi raddin kai ne da kai ne Ɓannar da ya shuka ya cushe ta ya jaye ta ya sare ta kuma wanda ma ya yi musu ya ce kai da ka ta hamuwa ka cikin harkat ko ba haka ba mu muka kawo ta kuma mun ce ba ta kwarai ta ba to haka abul hasan al-ashari amma rabu da mutum rabu da batacce ko ko rabu da wanda Allah rubuta ma tambarin bata kamar da wani malami ne jina hodi yace yau ishi Usman ya dawo sakkwato yace mai yan sakkwato dan gama hociya suna bai shi Usman yace ko bai wannan ni na shehu Usman da Allah zai kaddara ce ni a dawo yace ni a shehu Usmanu kaza da kaza da kuka yi ƙarya ta batata ce mai za su yi wallahi ƙarya haka ba su yadda bata kenan da dukkan bi mutum blindly makance to shi kenan ka yi kenan kuma wannan sakamako na da ka samu dan biri'a. a yayin da duk gaskiya ta bayyana gari yayi fatali da ita ya take ta shure ta to shi ko Allah sai ya dade mai basira khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adab haka yake shi sa tun harko ko da wasa ko da wasa ka a wada ma gaskiya wai kawai don kaka ji kunya ko a ce ba gane ba ko ku a ce ashe ilimin ka bai kai ba ko nan ka yi mirsi mirsa sa ka murje gaskiya kai haka nan babban bala'in da Allah bai kawo ma duwadewar basira duwadewar zuciya duwadewar idanu sai ya zan har abin da ka sani ya ɓace kuma shi shikenan sai ka shiga ɓatar zugudum nan kai an rasa ka abul hasan al-ash'ari ya dawo kun san abin ban mamaki waɗanda ya shuka kan mu'tazilanci da waɗanda ya karanta suka ash'ariyanci su a waɗanda sun kai faɗa da shi har ƙarshen rayuwa ce. wallahi ba su yadda ba ehen ai ka ce kaza to wallahi ba bai tun da ka kuma ka ce kaza dazu ko da yace cewa ya ra'ayi na haka ne gano yanzu ko da yace cewa Allah ya ce annabi ya ce kuma na bi ku ji bambanci ba ya ka bambanci ba ba zuwa ra'ayi ne na ko ba haka ba kawai abinci ya ce da hura da mi da mi kila sai ya saki magana amma yau alkitabu was sunnatu ala Fahimis salafi kuma kawai ba wani abu ba illa yace sallamna sun ka ce mai yadda haka wannan dai da ka faɗa mana shi muka riko haka muka yi ta fama da su haka ake yanzu har yanzu har yanzu kwaddi ba usuluddin na Sheikh Usman bin Fodiyo kamar da malaman tarihi masu su cikin tattafan Sheikh Usman bin Fodiyo suka ambata muna sannan diba ihya usunna qimadul bid'a sun ce akwai tazara sosai karami da babba mazai ko kun gada abin da kamihi usuluddin farkon al'amari yayi shi iha usulla karshe karshen rayuwa te lokacin da kwanya te hankalin ilimin yanina ya zauna yayi shi ko amma yau duk gaba da su ittifaki ba su umar iya usunna amma usuluddin shi a hujja ko ba su wadi gabaki ba haka yake in ku ayin gardama a sa mana nuru albabi ko ba haka ba a sa nuru albabi a karanta in ayin gardama a sa iya usunna a karanta ko kila an fahimci mai hankali zai fahimci abin da ka magana to haka al'amuran suke to kan haka sai zanni sai dan shi imamu abul hasan al-ash'ari ya kashe ko mu ya ƙara rayuwa ta kan aqida ahlus sunnah wal jamaa manya mai da tafan da yayi sai maqalatul islamiyyin tukkan musulmin kirki ko ko kace aqi salafu ko ko kace musu ahlus sunnati wal jamaa ya hidda du'a su sannan ya zo yawan ga littafi da muka karatu al-ibana an usul diyana a lokacin karshe sadda yana mi kenan sadda ana ahlus sunna shi za mu karanta insha Allah an fahimci wannan wannan al'amarin na cewa ya ban mu'tazilanci ya rungumi ash'ariyanci sannan ya ba ash'ariyanci ya koma ahlus sunnati wal jama'a ku diba shahi na goma headlines sai za ku dibi gashi na yace ruju'u abul hasan al-ash'ari an al-i'tizali ila aqidati salafi shi na da labari duka ba karanta muku shi ba duk da shi mu lokaci mun dai an ka samu lokaci a karanta ko ka zo kusa ga wani malami ko a gida sai dan karanta ma wurin wannan duk abin da ne baku a baki yanzu shi na malam ya zubo nan sannan kuma ya bada malaman da sun kace a juya shahi na sha biyu ya jejjero muna malaman da sun ka tabbatar da lalle duk waɗanga ya ba itizalanci ya ba ash'ariyanci ya koma ahlus sunna daga ciki ga hina ya ambata dan sama sama kaɗan Abu Bakarin ibn Furaka wanga ash'ari na gidi ash'ari na amma shi da kai ne ce lalle Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ya ba ash'ariyanci ya koma aqida ahlus sunna wannan gashi nan har ga daddin da ya bat ash'ariyanci nan ya koma ina ya koma aqida ahlus sunna shekara ta 100 daga cikin wanda sun kace ya ba aqida ahlus ya ba ash'ariyanci ya ba ash'ariyanci ya ba mu'tazilanci ku diba akwai abul abbasi shamsuddin ahmad ibn muhammad ibn abi bakr ibn khillikan ash-shafi'i al-mutawaffa sanata ya faɗi haka cikin littafin sa wafiyatil a'yani kuma babban tarihi kuma suna da hujja da shi wanga ne faɗa muku shekaran ba karatun azumi ya kawo abu hasan ya ce bai ashariya wai sahabi azata ko don bai san farkin abu musul abu musul ashari da abu hasan ashari ba ko daga cikin zabban mamaki har ni ni ce to in ma ta galisi ko ƙarya kai bai gani ba tsayin biyu wai cewa ya kai sai ambaci wanga mutum ne abul abbas shamsuddin ibn khilli kan shafi kaza kaza kaza ya faɗi cewa abul hasan al ash'ari yana nan bisa aqida ta ta ko kuma bisa yan mutu nun babu littafi gaba gare kwari da yake da baki yana cewa mallan wani ya ce mallan wani zura ƙarya ɗaya kai to kuma ga littafan gaba gare mu ni lokacin da ina kallo ga NTA lokacin na hamma a kowane tare da ya ce washin a makarar ganin ce mai zakata ha gani ni ja mai littafi ma ni gwada mai ce riba ha gani ya diba ya ce kai wai kuma a kyale shi to mi za mu yi mi za a yi a wada fata tunda ba harka sunna ba ba je ta ba fada ta ba ko ya gama sai a walwale ba shi nan ba amma babu rigima babu fada amma ya ta fadin din amma za a walwale ta daga ciki akwai akwai imaduddini abul fida'i isma'il ibn umara ibn kathir al-qurashi ad-dimashqi ash-shafi'i mai tafsir ibn kathir tunda dai sun tunda dai ganin suka yi suwa na dan wahabiya na suka cewa za hauta za wauta ko ibn kasir ya gabaci muhammad bin abdul wahhab ko sai da an kai ibn kasir ya wuce sannan an kai muhammad bin abdul wahhab ko amma son ka ce ka a karance ibn kasir littafin an wahabiya na to alhamdulillah yanzu amma duniya su ma sun yarda da shi a duniya dan naji dan bid'a da yace babban malami na Najeriya ta tafayace da littafin ibn kasir a karanta shi yace mufidun jiddan ko ba haka ba kuma dan bid'a na nace to ta fara hita ko to shi gashi ya tabbatar da abul hasan al-ash'ari ya ba itizal ya ba ash'ariya ya mutuka aqid ahli sunna ya faɗi haka a cikin mi a cikin bidaya gashi nan ma ai shekara zan karanta muku ita qala fil bidayati wan nihaya an ga wurin al-juz'ul hadi ashara juz'i na 11 ga safa na an baka innal ash'ariya kana mu'taziliyan fataba minhu bil basara fawqa al-minbari thumma azhara fadha'ihal mu'tazila wa qaba'ihim sannan ya bayyanar da kunyaci koyacin su da munanan ayyukansu daga cikin waɗanda sun kace ibn ah, abul hasan ba itizali ya ba ash'ariya wa minhum shamsuddin muhammad ibn ahmad ibn uthman ad-dimashqi ash-shafi'i ash-shahiru biz-zahabi al-imam zahabi shi ma ya faɗi haka nan cikin al-ulu lil ali al-ghaffari al-ulu lil ali al-ghaffari littahi nasa kutun guda kan cewa Allah na sama guda su kutum al'ulu lil ali al al-gafari al'ulu dokaka dokaka Allah zaman Allah na Allah dokaka Allah dokaka gawa lil ali ɗaukakin madaukakin al su kutum don raji a shekara ba an ka fara ba amma wani makareci yace da ɗaya duk mutanen kirki babu wanda taba ce Allah na sama shi bai taba gani ba haka ce bai taba gani ba ميتشي كان أبو الحسن أولا معتزليا أخذ عن أبي علي الجبائي ثم نابذه يواطى من أبيني ورد عليه وصار متكلما بالسنة ووافق أئمة الأحاديث فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموه لأحسن da yau waɗanga malamai namu in ji al-Imam Zahabi masu rigima kan cewa su ashariya ashariya ko kaza da sun kai ga abin da abul hasan ashari ya rubuta kwaɗi sun su suka riƙai da Allah sun kyautata walakin lahum khadu ka khawdi hukama al awail fil ashiya'i wa mashaw khalfal mantaqi fala quwwata illa billahi yace daga dai sun shiga sharu ba shanu sun hada inda batattu yan uwan sun kawata sun kawada cikin wasu abubuwan da Allah bai saukar da wahayi kansu bai saukar da dalili kansu ba yace la hawla la quwwata illa billah daga cikin waɗanda sun kace abul hasan Ashari ya ban mu'tazilanci akwai imamuddin taqiyuddin as sufi gashi nan shi ma ya faɗi as sufi danga mai kiyayya mai mai wanda ba bai son bai son ibnu taymiya to shi ma ya ce abul hasan ash'ari ya ba aqida ahl zala ya koma aqida ahlus sunna imam as-sukki malami na amma dai yana dan matsala da imam ahlus sunnati wal jamaa ko ko in ce ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya daga ciki akwai zabidi duk dai ga sunan masha Allah ba sai mu ambata da duk ga sunan an fahimci wannan da kyau gaba ta gaba kila a gurguje gaba cewa ibana ba littafin abul hasan ashari ta ba ko ba haka ba to shi na mala ya buɗe babin kanta kitabul ibana ya magana akan cewa abul hasan ashari littafin al-ibana an usuli diyana na abul hasan ashari na don koda wai ka ji dan bidiya yanzu ka alhamdulillah dai ki ba karanta ba ko kuma karatun bai kai musu ba yanzu ya karanta nan gaba kai mamakin wani ce ai bana ba ba abul hasan ashari ta ba ko ba haka ba to ga dalilai malam ya zubo na cewa abul hasan ashari shi ta na farko ya faɗi ibnu asakir na cewa ya faɗi cewa shi yayyita na sanan nabi ya faɗi a su ibn taymiya su ibn qayyim al-jawziya su imam al-baihaqi gashi nan da yawa ina ta duba ku ta bibi duk waɗanda sun faɗi su yayi ta gashi nan ya tafi imamu zahabi shi ta ku yi ta tafiya kana ita karanta da kanka alhafizu abul abbas Ahmadu ibn sabit turaki shi yayi ta ina shahi na takwas. ibn farhun maliki duk gashi ya ce shi yayi ta abul fallah abdul hayy ibn al-ibad al-hanbali duk sun tabbatar da ibn hasan shi yayi ta ibn kasirin yace shi yayi ta yace hasali ma hiya akhiru kitabin sannafahu abul hasan al-ash'ari ku diba shi daga ta zuwa kasa shahi na takwas sha takwas sha takwas ya ce wa kata kaddamata hikatu ala ibn kasirin shahi na sha takwas annal ibanata hiya akhiru kitabin sannafahu abul hasan al-ashari ai kun ga wurin to ga hanan malam da ya ta ambato cewa ga dai mutanen da suka ce shi ta ga wani malami na Abu Ali al-Hasan bin Ali bin Ibrahim Farisi ya ambaci shi yayi ta Ibn Qayyim hadda baituttuka wake mata duk dai ga ta nan cewa babu wani kwalokwalo abul hasan al-ashari shi ta mun fahimci wannan ko saboda haka yanzu abinda za mu ce mun samu bayani kan abul hasan al-ashari lalle ta zalina kuma lalle ya yayi yi ciki sannan me sannan ya zami sannan ya za ash'ariyanci kuma ya dan jima ciki sannan karshe koma a ahli sunnati wal jamaa abu na gaba aqida ta ahlus sunnati wal jamaa a fahimci wani abu inda zaka fara kaura ma dan bid'a kulki aqida ahlus sunnati wal jamaa ba a jinginta ta ga mutun guda ai ba a dokar Abubakar as-Siddiq sai a ce siddiqiya ko ana ce haka nan aqida ahlus sunna ko a ce umariya ko a ce Alawiyya ko a ce Uthmaniyya ko duk wanda ya gandan ga aqida ahlus sunna gare ya kuri aqidatu ahlus sunnati wal jamaa annabi ma da an ka tambaye sallallahu alaihi wa sallam suwa ne alfirqan najiya din nan da yace mutum 73 ko sai yace waɗanda suke abinda ni da na muke akai a shi kaga ahlus sunnah wal jamaa gaba da kaffa kun kaffa kulan annabi da sahabbansa da tajo tabi'in kila an fahimta in ka so ka ce ita ce fahimta ko ko shine addinin Allah na kware mai suna musulunci والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم gaba ɗaya ka tahiya shi yasa farkon kore ce makanka al-ash'ari ka danganta ta gawa abul hasan al-ash'ari sun ka ce kore shi ma abul hasan al-ash'ari fault matsala kuren da ya fara samu kenan kila fahimta kuma ya kara nuna ma ashe abin ya fati ta ko ba haka ba ran da ya ban mu'tazanci to bari azna shi fati kila fahimta sai aza ash'ariyanci amma da Allah ya mai dogo ya shiryar da shi level ko mataki stage na uku me ce mata tana da suna Semi. mi aqidatu ahli sunnati wal jamaa kila fahimci wannan sau ka babu wanda ka ce muna yau aqidar wani ko aqidar wani ko aqidar wani ko aqidatu ahli sunnati wal jamaa in za ka danganta ta ko za ka usmanta in ma dai ka ce mata aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko ba haka ba ko ka ce as sunna gaba ɗaya ka huta sunna shi yasa malamai suna rubutu su sa mata suna su littafi su ce mai su ce mai aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko ko su littafi su ce mai as-sunna kamar akwai usulus sunna na Imam Ahmad sannan akwai asnatu ta Abdullahi dan Imam Ahmad ko ba haka ba ko kuma ka ce ash-shari'a ko kuma ka ce al-iman kamar Ibn Taymiyyah da littafi sa masa kitabul iman to waɗanga sunaye sunaye da aka ba aqidat amma babu wani aqidat shari'a mu'taziliya ehin saba'iya duk wani abu da kaji an danganta da mutum asali ne an yi ta hadisi na shi ya sami shi yasa zaka samu gaba ɗaya kafa kulan ƙungiyoyin yan bid'a e dafata ta zuwa gawa zuwa ga wani mutum mun fahimci wannan da kyau kamun abu na gaba kyau da mun kai bisa bangon littafi an rubuta imamul mutakallimina ko kamar ni ambata muku aqida ahlus sunna ko kace aqida shine wadda mun kafa faɗi tussalati kamar da waltahi aqidatu salafi ashabil hadisi na eh, ibnu Uthman ko abi Uthman as-sabuni ba an ga sabune kusa kusa na nesa sannan akwai ana ce mata al-i'tiqad kamar akwai sharh usul al-i'tiqad ahli sunna ko sannan akwai at-tauhid ana ce mata at-tauhid ko mu ala kitabu at-tauhid ibnu Khuzaimah wannan da na masa insha Allah shi ma a gaba sannan akwai kitabu tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab suka ce mata at-tauhid ko ka ce mata as-sunna gaba dai kamar da ambata ko ko ka ce mata imani ko wannan ga an ka sani an ka danganta ta ga mutum mun fahimci wannan amma yan bid'a wannan abin da haka ce ma aqida kai ko kaka ce ma imani ko kaka ce ma sunna kai da yake cikin Qur'an da hadisi ka dauko to duk su ko yaya sun ka dauko dole su sa mai suna sai an ka bashi ɗaya daga cikin waɗanga mu faɗi ko ka ce mai ilmul kalami al da an ce al-kalam abin da aka ne kalam ba magana ga da kai ta sururu ba kalamu wata ibara ta suka nihi abinda zaka in ka son ka turanci ka ce mai logic logic hanya ta ta tunani tunani na kwakwalwa na kokarin gano mahalicci ko ba haka ba da yadda yake da inda yake da abin da yake so da abin da bai so ko da sakamako hairi ko sharri da can kiyama in akwai ko babu to Allah hankali na tuwo na gano wanga to shi suka ibara da cewa alkalamu ba kalamun ga ta in ce ja'a ibrahimu ba ba maganar gaba wannan shine kalamu wanda ka ce mai logic wannan alkalamu shine mu'tazila ka amfani da shi shine ash'ariya sun karunguma shine duk yan bid'a jahamiya sun karunguma su ne kadariya sun karunguma su ne shi'a sun karunguma suna ta kauce ma duk inda littafin suna aqida kai har suna kace kitabul aqida ko kitabul ibani sun su ce ilmul kalami kila an fahimta har kasar ga shina har kasar ga na aka yi ta yi sai a ce ilmul kalami ana ta maganganu mai yawa game da hakan kenan ashe ilmul kalami ko mu ce in muka ce aqida kana nuhin qur'ani da hadisi ko wanda za su gano ma hanyar kware ko to alkalamu ha yayayen maganganu da tunani-tunani da azantai wanda ka su faɗa ma Allah inda yake da yadda yake da inda yake da sadda zai zama ko ba haka ba to kaga na batat ɗaya kenan to ibn abul hasan ashari kan wannan karatun yake lokacin da ya mutazili ce mai yanzu duk da ya zan a sunna wal jama'a ce mai imamul mutakallimina da kun fahimci hikimat raddi na aka yi ma kai mai cewa mutakallimina daga ubanku ubanku da ya aza hanyar ko ku wanda hanya yake amma ya tuba shi ya imamul mutakallimina ko ba haka ba a sadda yake can da wuri to yanzu yau shi na maganganu ne kana budawa kaga an ka ce imamul mutakallimina kuma ka san mutakallimin yan bid'a sai ka buda cikin karatu sai ka ji maganganu ahlus sunnati wal jamaa ko ba haka ba ehem imamu ɗin kuna tubabbe ko ba haka ba kai ma tuba ka bi wa da yafi kuma da haka ne don ka gane haka duk abin da kun ji muna ta ga Abul Hasan Ashari ba suka ce ba hakikata abin muka faɗa muka so mu faɗa muku ba mu shayi ga duk wanda ya kauce mai ga duk wanda kauce mai sunna amma kuma karshe son muka yi mu ce Abul Hasan din nan ahlus sunna na 100 bisa 100 saboda kan ta mutu insha Allah ta'ala kila an fahimta suna na biyu wanda suke wa wannan aqida ta ahli sunna suna ce mata al-falsafa philosophy shi yasa hatta jami'o'in mu akwai wani karatuttuka da aka philosophy and logic ko ba haka ba kwasa-kwasai na jami'o'in wanda ake yi wani lokaci ma sai ana sa cikin GST wanda aka cewa jiran kowa yi barin cikin ciwo cikin ban takaici sai a sa wani wanda bai kosa inda musulunci ya sa gaba ba ko ba haka ba ta hanyar tunani da hanyar hasashe da hada can da can yaka sun ya kawo ma reality mi aka bautata ma koya asalin bauta koyaya koyaya koyaya shi bai ko san inda ya to bai san inda zai ba ko ba haka ba amma wai kai ka sun ya aza ka san inda kai to ka san zaka kuma babu babu qur'ani ba hadisi ba aya ba mi ko philosophy and logic in ma an ba musulmi to akwai jami'an da ma kahiri ka karantar da su karshe sai ya ce ma ya ce ma sun aka yanzu in zaka shiga wannan course aje duk wani tunani da ka sani ka shi aje komi yanzu ka zama neutral babu Allah babu kowa kakka bauta ma kowa kakka rika kowa yanzu a za yanzu kai thinking mai kyau sannan zaka tunani mai kyau mutum ka da wani tunani can previous kaza kaza kaza to zan dan yi janka ga wannan ra'ayin ka kauce ma objectivity ko ba haka ba sai zan baka adalci ga research naka kaba koyon ba illa zindiki na ya ka son kawai bashe ka kila an fahimta falsafanci na kahirci na tsagoro ne an ka lulluba mai riga addini kamar batata philosophy and logic batata faɗa ma kowa ibn sina al-farabi su sun kabi sun kabace sun kai musun Allah su kai musun annabawa su kai musun mala'ikun Allah duk suna philosophy na kawai wannan kenan ko wasu sun samu wani suna aqida ga da karika suka ce mai at-tasawuf sufanci suna na an ka samai a yayin da ka rike sufanci mallan aqida ka ta ahlus sunnah wal jamaa an ka an shi an ka baka sufanci waka amfani da wannan ba sai na haɗa muku ba ƴan sufaye amma sai dai akwai wani abu da ba ku gane ba sai zan saboda ƙiyaya da sunna ƙiya da ahlus sunnati wal jama'a hatta da orientalist arnan yammaci waɗanda babu rasu da addini ma su shiga addini su karanta su gane su zo su yi mai ɓanna da sun kato wajen zaɓe wajen maganganunsu sai sun karki fatoyin mu sai kahiri bai san wanda ake ba bai san inda aka jambake ba sai research ya akan musulunci wai shi zai zo baka addini musulunci ka baka bayani da arahu, da afkaru da wasu shirme gaba dai duk cikin littattafan yan tasawuf ya ɗauko a lokacin da duk zai rifarin ga musulunci ko rifarin ga aqida ko rifarin ga imani ko rifarin da wani abu wanda aqida ahlus sunnah wal jamaa sai ya bashi tasawuf kai kuma in ka ga suka ce a tashi a tasawuf abin yina ashe har ka kaga mai kyauta ko ba haka ba mai hasulan lam yadri annas summa fi dafami ko ba haka ba wannan kenan shi sa da kana rika tasawuf to kada ma gaskiya hada ma gaskiya fa ko da ba a so to kai hannu riga da aqida ahlus sunnah wal jamaa ko ka yadda ko ka yadda kuma ba ha gane haka nan sai an shiga ciki abu na gaba suna ba shi suna ilahiyat ilahiyat ilahiyat wanda ka wannan falasifa filosofa su ka wannan dali da orientalist na yammaci da kuma waɗansu sun ka rungumi ash'ariya suna wannan ilahiyat Allah ji kan Sheikh Usman bin Fodiyo lokacin da littafi na usuli dina yana karami sosai kila bai shekara 25 zuwa 30 ba a cikin usuli dina haka yace ilahiyatuha wa nabawiyatuha wa sam'iyatuha ko ba haka ba ka koma yanzu yanzu an jima kadan ka bude usuli dina ka karanta ilahiyat sam'iyat nabawiyat ko ba haka ba falsafanci na tasawufanci na oriental sun ka kawo ɗan ɗabi'u ba a da ahlu sunna ta ba ahlu sunna da ba san da waɗannan kalamai ba terms na ƴan bid'a kan hannun da su Allah ji kai ne kila fahimta shi yasa in za ka da dole ka ɗauko ta ga tushen ta abinda an ka ambata ka ambate abinda ba a ce ba kakkace sannan akwai abin suka ce mawara tabi'a mawara tabi'a abinda ya wuce tunanin mutum philosophers philosophers da thinkers da sun yi tunanin sun yi tunanin inda ba su kai ba sun ga sun kasa ganuwa sai ce wannan ya wuce ya wuce karhin dan adam ko ya wuce karhin dan adam saboda haka sai mi sai a reject shi sai aka soka wasu abubuwa da yawa sai sun ka azaka in ka bi wannan sai ka maka dace da sun ka zo ga harkar ma da harkar kiyama aljanna wuta da sauransu ko sun ga hankali bai gano shi amma dai kai mu yadda tun da an ci jo ga magana a yadda tun da an ci hankali bai karba ba wannan musulunci kenan aqida ahlus sunna kenan haka ash'ariyya ta gina wasu hukunce hukunce kan haka nan aqida ahl ash'ariya sun yarda da sirai sun yarda da jahannama sun yarda da wuta sun yarda da aljanna sun yarda da hisabi sun yarda ni amma ba don kuma dun dai an ce amma su da ba ta nutsu ba ta nutsu ba akwai littafi na mai na mai magana kan haka al-ash'ira ardun wa naqadun haka duk gaba ɗaya kafa ta ya kawo tarihin asha'ira ala kullu halin kada mu ci lokaci da yawa wannan shi na cikin ɗabi'un ko mayagun sunayen da aka ba aqida ahlus sunna shassa ka kauce musu alkalamu alfalsafa at-tasawufu al-ilahiyatu ma wara ka kauce musu amma al-aqida al itikadu atauhidu, tauhidu as-sunna al-imanu su an ahlus sunna a yayin da abul hasan al-ash'ari ya babu tazalanci ko bai koma ahalu sun bai koma tsantsan tsantsagwariya ba ko kishuwa sai ko sai kokarin ya ban zulanci wato ya dan tsakatsaki tun da lokacin bai yi da gane ahalus sunna su waye ba bane shiga gaba ɗai shi ko sai ɗan ƙoƙari ɗan yi mix amalgamation ɗin gada aka cewa ko kudanci da arewaci ya haɗe wuri guda sai sun ka ba da wani secondary kala ko ba haka ba sun ka ba da wani abu daban mi yayi sai sai sun ka sa mai suna usuluddini usuluddini kalimar usuluddini shi ma hanya ce ta gano addini wadda ta kunshi abubuwan nan guda shidda mal imanu al iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wadannan ko abin da ya danganci Allah da duk abin da ya shafai abin da ya ganci manzannin Allah na aƙida da kaza da kaza abin da ya danganci littattafan Allah abin da ya danganci mala'ikun Allah abin da ya eh, yau, laran lahira sirari jahannama da kaza da kaza da kaza da kaza abin da ya ci kaddara da mi da mi da mi da mi yadda za a gano su akan alkitab was sunnati amma tare da taimakon hankali a kula taimakon hankali to shi sun ka ba usulu ba mu koma ahlus sunna tsura yan ƙur'ani da hadisi ɗaya suka yarda da shi magana kowa ba su yarda da ita sannan mun bar mu'tazilanci wa'anda su ba su kitabu wa sunnati a hankali suka amfani da shi so muka yi mu hankala mu hada qur'ani da sunna amma tare da jagorancin hankali an fahimta sai suka ce mai usulul dini sunan kenan wanda a masu aqida suna ɗan jin tsam in kai amfani da kalimat kun fahimce ni ko in dai ka ba shi aqida amma Allah malaman malamanmu a littattafansu na ahalus sunna ne sun yi bayanai kwarai gwargwado kuma sun yi filla kwata kama kama tun na can asali isa ibnu taimiyya, har zuwa irin na dan da sun ka wuce su ibnu baz da samin, usaimin ya ambata haka nan albani ya ambata wani magana ce da yake da mun ka zo muka dibi mas'alat sai mun haga akwai masu rubutu kan ahalus sunna kan aqida ahalus sunna ɗari bisa ɗari amma sai su yi umarni da sunan usulul dini ko kuma su yi da usulul diyana ko amma kuma in ka diba ka ga tsuwon taƙi da suna ta ahalus suna wal jama'a ce kawai sai mu ba su uzuri cewa wannan sunan ɗaya babu matsala wannan babu matsala ga suna matsawar tsagwaron shi daidai yake a zai kuma gane kan haka sai suka yi ijaza suka yi da sunan kan cewa babu layi a amfani da shi tun imam tun ibnu taymiya kan duk wanda amfani da shi inda yana nan ta kwarai ba da hankali ba al kitabu sunnati yayi kamar ibnu taymiya abul hasan ashari ya tashi to babu lahi muna yarkawa kila an fahimta amma in ya sa surkule da hankali to usulul dini ba mu amsa tai ba sani ko mun gane shi yasa usulul dini baina baina yake an gane to kuma su guda da usulul diyana amma duk abin da ka nuhi aqida ahlus sunnah fa yayin da in kace ta ka kace mai usuli dini ko usuli diyana in mu haga aqida da mun ka sai ta ahlus sunnati wal jamaa babu kuskure ko guda to shike da mayar da suna ba matsala mun tai tare amma in mun ga shirme kassa da abin da bai dace ba wannan ra'ayi kassa to ba mai da da wannan sunan bai jamu mun fahimci wannan to alhamdulillah lokaci ya tafiya wannan shine dan takaitaccen bayani kan abul hasan al-ashari da aqidodi ne guda uku mutazilanci da ash'ariyanci da karshe aqida ahlus sunnati wal jamaa da ya mutu kai sannan da littafin sa al-ibana an diyana wanda shi za mu shiga insha Allah satin da mai zuwa in Allah so gadan gadan mu ji raddin da zai fara ga yan bid'a kamun mu ruhi dan minti biyu tuban da Abul Hasan al-Ash'ari yayi dabi'a ce wata samu duk ash'ariyawa kuma sun ka gada. wada malamin su Abul Hasan al-Ash'ari ya tuba ba ash'ariya to haka an samu ɗan sun kai ba su masu cikin ash'ari sun batta dai hankuri minti biyu mu dan tsokaci ga mutanen sai ku ji shi na farko kila wanda shi shahara akwai al-fakhruddin ar-razi fakhruddin ar-razi yayi tuba tubi yayi shirmi yayi surkulli yayi komai da komai amma karshe Allah ya mai gyaɗar dogo kuma sai ya tuba ya bar wannan al'amari ba karanta muku zan yi ba amma dai magana tana nan in kuka diba ko cikin littafin ga duk cikin littafin ahlus sunna ka ibn hajar ma ya kawo ta a cikin fatawul bari in ban manta ba insha Allah ya kawo ta kuma ya nuna ni ya nuna tuban abul hasan ash'ari ga magana saboda haka muna da abul hasan ash'ari har yana wa dalibai ne wasiya yace ya kutsa ko wani abu ya shiga maganganun masu magana ya shiga cikin hankulan masu hankula amma a ƙarshe bai ga abin da kai gaci ba in ba mi ba in ba kitabu sunnati ba saboda ga yau yana declaring yana shela cewa yana nan bisa aqida ahlus sunnati wal jamaa ya kama baki ne ga duk abin da zai faɗi daga baya na bata kuma wanga haka yayi hayan mutu shi sa suka yi mai uzuri suka ce ba unhani da rubuce rubuce na Fakhruddin Razi amma dai ahlus sunna na rubuce rubuce ne ai ya yayi amma ya tuba karshe daga ciki kuma akwai Hamidul Ghazali imam al-ghazali mai yahu ulumuddin shi ma ya wannan katubara ya wannan kwamacala amma karshe shi ma ya yi saranda ga kitabu sunnati kuma ya bi kina fahimci haka nan littattafan da ka samu su kulle ya yi suna kamun ya gane daga cikin su akwai imam al-haramain abul ma'ali al-juwaini wanda wanga malamai ahlus sunna ko ko in ce an ash'ariya suna yawan hujja da shi sannan a mazhabin imam malik ana yawan hujja da shi qala imam al haramaini qala imam al ba a share na ya yi asharenci ɗari bisa ɗari ƙarshe lokacin rayuwa ta kuma Allah ya mai gaɗa doguwar tuba abinda muke kira ga duk wanda yake ci ko wata aƙida mara kyau in yau ya karanci aƙida ahlus sunna shi batta yi koyi da shugabanai ko ba haka ba waɗanga da aka cewa Faharuddin Razi Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid al-Ghazali Imam al-Haramain Abu al-Maali al-Juwayni ko ba haka ba sannan abul hasan al-ash'ari duka sun yi ta sun yi batat sun yi itizal sun yi ash'ariyya sun gano bataci sun koma ala kitabus sunna sai mu ce kai dan Ash'ariya na yau wanda kace ash'ari wa aqidatan in ka ji ka tuba ka batta kila fahimta sai ka zan ahlus sunna na kwarai sai mu ce ma Allah shigawarta ma wannan saboda haka shi ya dan take ta ce mun zan faɗi ga Abul Hasan al-Ash'ari insha Allah karatu na gaba kai tsaye zamu shiga cikin al-Ibana an usuli diyana insha Allah ta'ala na'am to masha Allah ai hakuri da yake dama kun san karatun farko yakan dan ja dan lokaci kadan na kokari dai na dan takaita insha Allah ai hakuri za mu rinka dan takaitawa daidai tashi insha insha Allah alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi bayan haka kuma insha Allah akwai wani dan uwa da ya ainihin rubuto tambaya yace Allah ya ƙara ma malam hikima don Allah malam ina da tambaya don Allah ko akwai wani wuri da Allah ya tanada ban da wuta da aljanna don mun ɗan yi jayayya da wasu mutane akan haka to yi zai ban da wannan ba ko in mal jannat wa in man ko ya akwai kila zai yi bayani insha Allah tambaya ɗaya ce kawai insha Allah alaikum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب